وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا رباه شاب يرغى رمضان hijira ta 447 ya dace da hudu ga watan uku shekara ta دشدة muna cikin suratu muhammad alaihi salatu wasalam za mu ci gaba daga aya ta goma sha tara insha Allah ita wannan aya tana ɗauke da bayani akan tauhidi da istighfari abubuwa guda biyu Allah ɗaukaki ya ce الله يعلم متقلبكم ومثواكم الله مدوكك يتي فعلم أنه لا إله إلا الله ka sani lallai babu abin da cancanta a bauta mafaci Allah, an ce ka san babu abin da ya cancanta a bauta masa face Allah, wato ka san tauhidi kenan, ka san Allah ka kaɗaita shi. wastaghfir li ka kuma ka nemi gafarar laifinka walil mu'minina wal mu'minati da kuma laifukan mu'minai maza da mata wannan maganar Allah yana yin ta ne ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'alam ya kai Muhammad ka sani ka sani abu na farko ka sani wato shine ilimi me ake son ya sani annahu la ilaha illallah idan Allah ya ce ka salla ilaha illallah ma'ananta ka san tauhidi ka samu ilimin tauhidi ka san Allah wannan yasa sa Al'imamul bukhari Al'imamul bukhari ya tarjamar babi in ka duba kitabul ilmi Sayul bukhari kitabul ilmi ya tarjamar babi sai ya ce babul ilmu qablal qawli wal amali babi da yake karantar da mu ilimi ya zo kafin magana kafin aiki wato a samu ilimi kafin kai faɗi wata magana a samu ilimi kafin kai wani aiki wannan shine babin da al-Imam Bukhari yayi sai ya ce liqaulillahi ta'ala saboda ita wannan aya ta suratu Muhammad aya ta tara, saboda Allah madaukaki ya ce fa'alam ka sani kaga abu na farko da Allah ya ce ma annabi shine ya sani annahu la ilaha illallah sai al-imam bukhari yace fa bada'a bil ilmi sai Allah ya fara magana da ilimi kafin aiki ilimin kuma fa wanne aka gabatar aka ce kuwa ilmu tauhidi shine ilimin tauhidi don in ka dubi sharhin sahihul bukhari da ake kira umdatul qari al a mujallar aini a mujallal nabi da tara ya tabbatar da wannan yake cewa ai abinda Allah ya fara magana a akai anan ne, mutum ya samu ilimin tauhidi kafin ya kai ga wani aiki saboda haka abinda ake so na farko shi ne mutum ya san Allah mutum ya san Allah fa amarahu bil ilmi bayan Allah ya umarni ga annabi ya sani sannan amarahu bil amali ba'da al ilmi sai Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aiki a bayan ya sani wa yu'lam min al-ayati anna at-tauhida mimma yajibu al-ilmu bihi abinda al-imam ya ce kaga wannan ayar ta nuna mana cewa ilimin tauhidi dole ne ba wai ganin dama bane musulmi ya san waye Allah ba ganin dama bane dole ne saboda me yasa da Allah ya tashi magana bai magana da mu ba sai magana da annabi Muhammad Allah ya magana da annabinsa fa'alan. annahu la ilaha illallah kaga da annabi ake magana sai da aka fara masa da cewar ya sani babu abin da ya cancanta abauta maface Allah ya samu sani a kai don haka yasa al-imam Sufyan bin Uyaynata idan ka dubi umdatul qari haka na fathul bari sharhin wannan babi na al-imam Bukhari zaka ga suna ɗauko bayanin malami daga cikin malaman farko da ake kira Sufyan bin Uyayna yana cewa magana ce da Allah ya yi ta da Annabi Muhammad al-khitab wa in kana lin-nabi fa huwa mutanawilun li ummatihi maganar ko da yake Allah ya yi ta ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ta shafi al'ummarsa ne wato Allah ya kira suna Annabi saboda mu gane abubuwan da zai faɗa a nan suna da muhimmanci saboda aka maimakon ya kira mu sai ya kira manzon Allah saboda manzon Allah shine jagoran mu idan aka yi magana da shi kaga ai an yi magana da mu Allah ya ce ma annabi ka sani la annahu la ilaha illallah kasan san tauhidi kasancewar ba abin da ya cancanta a bauta ma sai Allah wannan shine tauhidi na biyu wasu li dhanbika ka yawaita neman gafarar laifinka walil mu'minina kuma ba naka kaɗai ba da laifukan mu'minai maza wal ce da mu'minai mata mai Allah ya ce a ƙarshen aya wallahu ya alamu mutaqallabakum Allah ya san jujjuyawarku wato wajen jujjuyawarku duniya kenan shi yasa Allah ya ce mutaqallabakum wa maswaakum kuma Allah ya san makomarku makomarku ita ce lahira wannan fassara Abdullah bin Abbas kenan kuma shine zahirin ayar da Allah ya magana akai wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum Abdullah bin Abbas yace mutaqallabakum ma'anarta mutasarrafakum fi a'malikum shige da fice da kuke yi kaga duniya kenan gwagwarmaya da ake kokari da ake faɗi tashi a samu abinci ai kaza Allah ya sani wato duk wahalar da muke sha a duniya yana sane wa huwa ya'lamu mutaqallabakum ya san shiga da fitan da duk kuke a duniya to sai kuma yace wa maswakum Allah ya san makomarku idan aka ce maswakum Abdullah bin Abbas ya ce masirakum fil akhira Allah ya san makomarku a lahira ilal jannati au ilan nari ko dai aljanna ko wuta Allah ka tsare mu to in muka duba wannan ayar da kyau za mu gane Allah yana tabbatar mana da muhimmancin abubuwa guda biyu muhimmancin mai na farko tauhidi na biyu istighfari a ƙarshe sai Allah ya ce mana mai ya san duniyarmu ya san lahiranmu za ka iya gane abin da Allah yake nufi wato abin da Allah yake nufi a nan duniya ba ta daɗi sai an samu yardansa, lahira ba ta daɗi sai an samu yardansa, kuma abin da ke sa a rasa yardan Allah abubuwa guda biyu ne, shirka da yawan zunubi. Saboda aka yi sa Allah yake gaya ma annabi sallallahu Alaihi wasallam farko, ka kiyaye tauhidi, don mutumin da ya kiyaye tauhidi zai samu yardan Allah, kuma ka yawaita istighfari. shi yasa malamai suke cewa ai mutane biyu in ka dubi rayuwarsu me yasa duniya ba ta yi makafiri daɗi ba sai aka ce amsa guda saboda shirka me yasa duniya ba ta yi wa musulmi daɗi ba sai aka ce saboda yawan zunubi kaga shi musulmi baya shirka amma akwai zunubi shi kuma kafiri fa yana shirka to don haka inda za ka ɗauke shirka da zunubi to duniya sai a samu yardan Allah daga nan duniyar haka kuma lahira mun sani wanda ya tabbata a hadisin manzon Allah babu yanda za a yi aljanna ta yi daɗi in babu yardan Allah saboda ka sa yardan Allah ita ce ma ni'ima mafi girma a cikin aljanna wato abin da ake nufi idan muka daina shirka muka daina zunubi muna yawaita istighfari to za mu dace da ridan Allah subhanahu wa ta'ala wato waɗannan abubuwa guda biyu su ne suke sa daɗin rayuwa ta duniya da kuma lahira wanda shi ne zahiri abinda Allah yake gaya mana a wannan aya shi yasa a ƙarshen ayar Allah ya ce wallahu ya alamu mutaƙallabakum wa masuwaku Allah ya san duniyarku ya san lahiranku me zai sa duniyar ta yi daɗi a samu tauhidi wajen kafiri kenan musulmi fa a samu istighfari neman gafaran Allah wannan ya zo ta bayanan malamai da dama misalinsu shine ibnu Taimiyya a littafin jami'ul masail jami'ul masail yana juz'i na biyu shafi na 286 yace al-istighfaru wat tauhid da tauhidi da neman gafaran Allah bihima yakmuluddin da su ne duniya da lahira suke samun kamala kuma da su ne addini yake samun kamala misali idan ka zama kana da tauhidi ai don kana da tauhidi baka tsira ba musulmi kenan don ka zama musulmi ka yadda akwai Allah baka tsira ba saboda akwai zunubi kaga zunubi musiba ce saboda ka idan ma kana musulmi to zunubi yana iya zama maka tangarda na jin daɗin duniyar ko lahira idan kuma kafiri ne fa dole sai ya raba kansa da shirka shi yasa ibn tamiya yace in ka dubi addinin ma ba zai cika ba sai an samu abubuwa guda biyu dinnan da tauhidi da istighfari to sannan kuma duniyar daɗinta ba zai samu ba sai an samu abubuwa biyu din nan kuma aljannar ma ba za ta samu ba sai an samu waɗannan abubuwa guda biyu da tauhidi da istighfari sai ya ce to misalin su shine wannan aya ta goma sha da Allah madaukake ya faɗa a suratu suratu Muhammad kar ka dauka nan ne kadai ba nan ne kadai ba misali mu koma suratu hudu alaihi salam farkon suran Allah madaukake ya ce kitabun uhkimat ayatuhu Allah كتاب حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير kaga farkon suran Allah madaukaki yace littafi ne wanda aka tsara shi kuma tsarin ba ma na dan adam ba sai Allah yace milladun hakimin daga wurin wani mai hikima wanda shine Allah khabirin masanin ɓoye. ya san abin da ya ɓuya ya san abin da ya bayyana ai idan ka ɗauki wannan ayar da muka karanta za ga suna da alaƙa wallahu ya alamu kuma wa maswakum farkon suratu hudu a kitabun hukumar ayatu mu fussilat milladun hakimin khabirin to me Allah yake a gaba Allah ta'budu illa Allah mhm. inna lakum nadhirun wa wannan tauhidi ne kaga abu na farko da Allah ya kira mu Allah ta'budu illa Allah kada ku bauta ma wani face Allah idan aka ce kar a bauta ma wani face Allah kaga tauhidi kenan Allah ta'budu illa Allah Inna ni lakum minhu nazirun wa bashir ni fa mai gargadi ne gare ku ko mai albishir gare ku ka dauki wannan ka kwatanta da abin da Allah ya faɗa a nan fa'alan annahu la ilaha illallah kaga abu na farko kenan sai Allah ya ce a ƙarshe kuma wa anistaghfiru rabbakum rabbakum thumma نمتعكم متاعا حسنا إلى أدل مسمى ويؤتي الذي فضل فضلا وإن تولى فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. yanzu kaga nan farko Allah yake magana a suratu hudu yana magana game da me abubuwa guda biyu farkon magana Allah ta abudu illallah inna ni lakum minhu nadirun wa bashir mun samu tauhidi Allah ta abudu illallah inna ni lakum minhu nadirun wa bashir matakin farko kenan na biyu fa wa anistaghfiru rabbakum na biyu ku nemi gafaran Allah kaga na farko tauhidi na biyu fa gafara sun matubu ilai ku tuba ku daina laifuka in kun yi haka mai Allah ya ce yumatti'ukum mata'an hasanan zai ba ku jin daɗi kuma jin daɗin mai kyau ba jin daɗi na musiba ba jin daɗi mai kyau kuma sannan a duniyar za ku ji daɗi lahira ma za ku ji daɗi kaga magana ta zo ɗaya kenan in ka ɗauka ka haɗa da wannan ta suratu muhammad abu guda ne fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minati wallahu ya ya'lamu ku. wa masuwaku Allah ya san me zai sa duniyar ku ta yi dadi kuma ya san me zai sa lahirar ku ta yi dadi kaga a suratu hud ma abin da ya faɗa kenan to idan ka dubi majmu'u fatawa shi ibn taymiya yayi magana akan waɗannan abubuwa guda biyu tauhidi istighfari yana mujallar na 14 shafin 420 mujallad na 24 shafin 241 قرن الله سبحانه بين التوحيد والاستغفار الله يا هذا أبوه قد بيؤدنا da tauhidi da istighfari fi gairi ayatin ba aya ɗaya ba in ka dubi alkur'ani za ka gani yanzu kaga mun samu wuri biyu ga suratu muhammad ga suratu hudu to ka dawo suratu fussilat aya ta shida qul inna ma ana basharun mislukum يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين wannan suratu fussilat kenan aya ta shida qul Allah ya ce ka gaya wa musu innama ana basharun mislukum ni dai mutum ne kamar ku me ya bambanta ni da ku yuha ilayya amin wahayi wanda shi ya bambanta annabi sallallahu alaihi wasallam da mu annama ilahukum ilahun wahidun abin bautan ku abin bauta ɗaya ne kaga dai abinda Allah ya ce ya gaya mana kenan na farko kalmar shahada kamar wannan aya ne fa'alam annahu la ilaha illallah Allah ce kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun matakin farko tauhidi fastaqimu ilaihi ku yi ƙoƙarin daidaita al'amuranku ga Allah wasu ta ruhu kuma ku nemi gafaransa to ka gani kaga mun samu a suratu Muhammad mun samu a suratu Hudu mun samu a suratu Fussilat Allah ya haɗa mai tauhidi da istighfari sai ibn taymiya ce to akwai wani hadisi wanda yana kitabu sunna na ibn abi asim wa ghairihi ah, yana cewa shedan yana cewa ahlaktu an-nasa biz-zunubi ni na hallaka mutane ta hanyar zunubi domin in shedan yana son ya hallaka ka sai saka kai saka saba ma Allah sai ce to amma ahlaku ni bila ilaha illallah wal istighfar su kuma mutane sun hallaka ni da abubuwa guda biyu da hailala da istighfari da hailala da istighfari wannan hadisi ne wanda bai inganta ba shakka yana da'iful jami'i sagir hadisi na 3795 ta ibn tamiya ya kawo shi domin ya karfafa cewar abubuwa guda biyu dinnan a haɗe suke a Alƙur'ani kuma gaskiya ne saboda kaga yadda Allah ya ta kawo wasu? ne sai ya ce fattauhidu shi tauhidi huwa jima'uddini wanda shi ya haɗa addinin gaba ɗaya alladhi huwa asluhu wa far'uhu wa lubbuhu tauhidi shi ya haɗa addini saboda ka tauhidi shine asalin addini shine reshen addini shine bargon addini da zaran ka rasa tauhidi addini ya ƙare babu addini sai ce wa huwa alkhairu kulluhu don haka gaba ɗaya alkhairi ta gefen addini ya tsaya ne ga tauhidi kawai kuma gaskiya ne don wallahi mutumin da ya rasa tauhidi duk wani aikin da ya a duniya aikin banza ne idan mutum ya mutu babu tauhidi ka san dan wuta ne wannan mutumin kuma karka ɗauka akwai ranar fitarsa daga wuta babu tsirar bawa ya mutu baya shirka don haka yasa ya ce wa huwa alkhairu shi shine alkhairi gaba ɗaya don haka yasa musulmi ba shi da matsala kama shirka domin duk wani aikin da ka yi Allah ta baraka wata ya alkawari zai biya ka amma kuma ya rataye sharaɗinsa da cewar sai ka mutu da tauhidi in baka mutu da tauhidi ba duk aikin da kake banza ne wannan alkur'ani ya faɗa mana ba wuri ɗaya ba ba biyu ba don haka ya samu mai da hankali game da shirka Allah ya kare mu ya ce na ɗaya kaga gefen addini kenan gaba ɗaya alkhairin addini yana ga tauhidi to sai aka ce wal istighfar yuzilu sharra kullahu idan kuma kana maganan sharrin duniya ne to da kai istighfari kai ban kwana da shi sharran duniya ana rabuwa da shi ta hanyar mai istighfari sai ce fa yahsul min hadain don haka abubuwa guda biyu in sun samu an samu tauhidi an samu istighfari jami'ul khairi wa zawalu jami'i sharri idan ka samu tauhidi to ka samu dukkan alkhairi idan ka samu istighfari to ka rabu da dukkan sharri kaje kaga abubuwa biyu sun haɗu kenan don haka ta cimma kamalan alkhairi kamalan alkhairi yana ga tauhidi ka samu kamala ta gefen sharri tsira ta gefen sharri wani kuma yana ya ta'allaka da istighfari waɗannan abubuwa guda biyu kenan saboda haka sai sai ya da misali wato yana cewa kullu ma yusibul mu'min min sharri idan ka dubi musulmi a duniya kaga shi musulmi abe kamata a ce sharri ya same shi ba ko to amma me yasa sharrin yake samun musulmi a duniya fa inna ma huwa bi zunubihi dalilin zunubin sa ne kaga dalilin zunubin ka yake sa Allah ya sa maka musiba azaba ta nan azaba ta can musiba iri iri musulmi in dai musiba ta same shi to yawan zunubi ne to kaga inda akwai istighfari fa yayi ban kwana da shi don haka yasa idan har ka rike abu biyu da tauhidi da istighfari to da Allah ka daina ma addu'a ka daina roƙon Allah saboda wallahi ko baka roƙa ba Allah zai baka idan ka riƙe abubuwa guda biyu shi yasa yace kamala ta duniya gaba ɗaya ta tsaya ga abubuwa guda biyun nan tauhidi istighfari shi yasa Allah ya koya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya ba mu misali da da cewar ba sai mun yi addu'a ba me yasa aka ce idan har ka rike abu biyu dinnan ba sai ka yi addu'a ba sai ce ga misali da annabi annabi Yunusa annahu nada fi dhulumat wanda Allah ya ba mu labari a suratul anbiya yace wa zannuni idh zahaba mughadiban ذهب مغاضبا يحسبن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك Wannan misali ne da Ibn Taymiyyah ya bamu ce in ka dubi abinda Allah ya ba mu labari a cikin Alƙur'ani Allah ya ba mu labari a cikin Alƙur'ani suratul Anbiya aya ta 88 wa zannun shine annabi Yunus alaihi salam iz zahaba mugadiban annabi Yunus ya bar gari da bacin rai fa zanna allan naqdira alaihi ya dauka bai yi laifi ba shi annabi Yunus abinda yasa ya bar gari bai ɗauka laifi ne ga Allah ba domin inda ya san laifi ne ga Allah ba zai fita ba ya yi tsammanin bai yi laifi ba bare Allah ya kama shi da da azaba sai gashi ya shiga jirgin ruwa sai gashi an yi ƙuri'a sai gashi annabi Yunusa dai ƙuri'a ta ci shi ya faɗa cikin teku kifi ya haɗe ta annabi Yunusa annabin Allah waliyin Allah babban mutum sai gashi a cikin kifi bai ce Allah ka fitar da ni ba a'a babu ai idan ka dubi alqur'ani babu inda annabi Yunus ya ce Allah ka cire ni daga cikin kifi bai faɗa ba me yayi abubuwa guda biyu tauhidi da istighfari yace fanada fi zulumati yana cikin duhu kan duhu sai yayi kira la ilaha illa anta subhanaka kaga mun dawo tauhidi shine abin da Allah ya ce ma annabi fa'alam annahu la ilaha illallah wannan tauhidi ne haka in ka dubi suratu suratu hudu Allah ta'budu illallah tauhidi ne in ka dawo suratu fussilat qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun duk wannan tauhidi ne annabi yunusa ya san ya shiga wani hali wanda ba shakka mutum yana bukatar roƙon Allah amma saboda ilimi saboda ilimi saboda annabin Allah ne sai ga ba ma bukatar ce Allah fiddani daga cikin kifi da ce la ilaha illa anta kaga an samu tauhidi subhanaka tsarki ya tabbata gare ka idan ya ce tsarki ya tabbata gare ka na tuba in ma na yi shirka shi ne ma'anin tsarkake Allah a nan ya ce inni kuntu minaz zalimin wanda kuma fa istighfari ne ya Allah ina cikin azzalumai kaga ba wai yana nufin ma ay Allah ka gafarta mu ce Allah ina cikin azzalumai ya tabbatar ma kansa me shi mai laifi ne ka gani bai ce Allah ka mun ba amma me Allah ya gaya mana a gaba فاستجبنا له ونجيناه من الغم to kaga da yake yayi addu'a addu'ar ta ilimi ya roƙi Allah roƙo ne na ilimi ba da bakinsa ba bai ce Allah ka fidda ni daga cikin kifi ba sai yayi roƙon da ilimi ya tsai da tauhidi yayi istighfari to wanda yafi kowa ilimi ya gane shi wanda shine Allah Allah ya san abin da yayin addu'a ce saboda haka sai Allah ya ce jabna lahu sai muka amsa mishi ai kaga bai ce amin ba amma kuma Allah ya ce mun amsa saboda in ka da abu biyu din nan ba sai ka ce Allah kamin ba addu'a ce da tabbatar da tauhidi da kuma istighfari Allah ya ce jabna lahu sai muka amsa masa wa najjaynahu min al-gammi muka tseratar da shi daga kuncin da ya samu kansa a ciki kuma saboda Allah ya nuna mana wannan ba wata gata ba ce ga annabawa kaɗai, sai ce wa kadhalika nunjil mu'minin kamar haka muke tserar da masu imani don haka ba wai sai annabi Yunus ba da kai da ni yau da za mu shiga damuwa mu yi haka wallahi an gama wannan alkawarin Allah ne akwai hadisin sa'ad bin abi waqas kawun annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kunna julusan inda nabi akwai ranar da muke zaune a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai annabi ya ce ala ukhbirukum bi shay'in shin kuna so in gaya muku wani abu idza nazala bi rajulin minkum karbun in tashin hankali wanda shine ake rufi da alkarbu alkarbu ita ce damuwan da ta rasa yanda zaka rabu da ita wannan shine alkarbu annabi ya ce idan damuwa ta samu mutum au bala'un ko wata jarabawa ko wani bala'i ya samu mutumin bala'yar duniya manzon Allah ya ce duk wani bala'i na duniya da abihi idan ka roƙi Allah da wannan abin an anhu Allah zai yaye masa kuna son gaya muku faƙila lahu ko ina sai ka ce ake bala ya lalla, muna so muna so saboda rayuwa ba ta rabuwa da waɗannan ba wanda zai rayu bai samu kuncin rayuwa ba ba wanda zai rayu bai samu bakin ciki ba sai ga annabi yana cewa idan ya koya mana annabi ya ce wallahi in kai Allah zai raba ka da su sahabbai suka ce a ah, don muna su sai manzon Allah ya ce du'a'u zinnuni an gama addu'ar ma'abocin kifi shine annabi Yunus alaihi salam in ma baka gane ba sai annabi ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kaga sai annabi ya datso daidai addu'ar da annabi Yunus yayi din dan abinda Allah ya kira shi kenan zannun zannun iz zahaba mugadiban fa dhanna allan naqdira alaihi fanada fi dhulumati to duk wannan sai Allah sai annabi ya dace saboda wannan bayani ne na Allah amma ga maganar annabi Yunusa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shikenan kuma Allah bai gaya mana cewa annabi Yunus sai da ya sau miliyan guda kafin Allah ya amsa ba baka bukatar wahala sau ɗaya kai wallahi Allah yana karɓa. shi yasa yana faɗa Allah ya ce fastajabna lahu sai muka amsa mishi da wani malami ya ce maka ai ba za a yi abun ba sai kayi sau da... to waye gaya ma ta ina ka samu duk wanda zai ce a yi sau kaza to yana da ilimin gaibi kaga ganin kuma shirka ce don haka babu mai hurumin ya ce a yi kaza daga Allah sai manzon Allah kuma su suna faɗa ne saboda sun san akwai hikima amma abinda Allah ya faɗa mana a alƙur'ani annabi Yunus sau ɗaya ya yi kuma Allah ya fidda shi abinda muka samu ta bayanin manzon Allah sau ɗaya ne kuma labarin ya inganta don za ka ganshi a silsilatu sahiha hadisin 1744 yana sahihul jami'i sagir hadisi na 2605 yana sahihul targib hadisi na 1826 to yana da kyau mu sani akwai abubuwa guda uku game da ita wannan aya abubuwa guda uku abu na farko Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam umarni ya nemi gafaransa baya ga tauhidi Allah ya ce ma annabi ya nemi gafaransa wanda ibn taymiya ya yi magana akai duka dai a littafin jami'ul masail yana mujallar na shida shafin 270 ya ce wa kad kana nabiyyu in ka lura ana maganar istighfari da Allah ya tashi magana sai yi magana da manzonsa wastaghfir li zambika ka nemi gafarar laifinka kaga annabi Muhammad kenan sannan sai aka ce walil mu'minina wal mu'minati Allah ya ce ma annabi ya nemi gafarar laifinsa ya nemi gafarar laifinsa to shine sai ibn tamiya ce to wallahi in ka dubi rayuwar manzon Allah gaba ɗayanta a cikin istighfari ne in ka dubi rayuwar manzon Allah saboda bin umarnin Allah wa kad kana an ya tulubu min Allah al-maghfira sai yace misali ka ɗauki sallah ka dauki misali da sallah idan annabi ya tsaya fi awwali salati a farkon sallan akwai abin da ake kiransa du'a'ul istiftahi addu'ar buɗe sallah ka duba ta da kyau zaka ga istighfari ne ka dube ta da kyau za ka ga annabi yana neman gafaran Allah a farkon Sallah, sai ya ce sun ya tulubul istighfar ba'da tahmidi bayan ya yi ma Allah godiya zai nemi gafaran Allah wato idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ruku'u zai nemi gafaran Allah subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ghafirli kaga annabi yana wannan ta hadisin Aisha idza rafa'a ra'sahu idan ya dago kansa daga ruku'u ka duba zikirin da manzon Allah yake yi zaka ga ya nemi gafaran Allah yace yatlubul istighfar fi du'a'i tashahhudi idan annabi yana addu'a ta tahiyya zaka ga yana neman gafaran Allah wanda ya zo a hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib wa gairihi wa yatlubul istighfar fi ruku'i was sujud cewa annabi yana neman gafaran Allah a ruku'i da sujuda wannan gaskiya ne ya zo a hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda sannan akwai riwaya ta al-Imam Abu Dawud al-Imam An-Nasa'i al-Imam Ibn Majah akwai ma hadisin al-Imam Muslim wanda ya rawaito hadisin Abu Huraira kuma yana sunan Abi Dawud wanda yake ba da labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi sujuda kaga bayan an samu hadisin Aisha ta tabbatar annabi yana neman gafaran Allah a ruku'u da sujuda in ka dawo ga hadisin Abu Huraira idan annabi ya sujuda yana cewa Allahumma gafirli zambi kullahu Allah ka gafarta min zunubi na gaba ɗayansa dukkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu ka duba wannan addu'a ta manzon Allah Allah ka gafarta min zunubi na gaba ɗaya ƙanana da manya na farko da na ƙarshe wanda ya bayyana da wanda ya ɓuya kaga ai ya gama idan akwai zunubin da annabi yana ganin ƙanƙani ne to annabi ya ce ya Allah ka gafarta min idan akwai zunubin da nake ganin babba ne Allah ka gafarta min idan akwai zunubin da ya bayyana gare ni to Allah ka yafe min akwai wanda ma ban sani ba shi ma ka gafarta min don haka annabi sai ya bi umarnin Allah subhanahu ta'ala. ibn taymiya yace falam yabqa halun min ahwali salat, babu wani hali daga cikin halayen sallah babu wannan halin wala rukunun min arkaniha babu wani rukuni daga cikin rukunnan sallah illa astaghfarallaha fihi face annabi Muhammad ya nemi gafaran Allah a wannan gurin kowace gaba ta sallah manzon Allah yana istighfari fa'ulima yace daga nan sai masu hankali suka gane annahu kana ihtimamuhu bihi aksara min ihtimamihi bi sa'iril ad'iya idan da za a tattaro addu'o'in manzon Allah duk wata addu'ar da manzon Allah ya a duniya masu ilimi suka gane babu addu'ar da annabi ya rike kamar istighfari da za ka tattara addu'o'in annabi gaba ɗayansu to kai ka sani babu wata addu'a da annabi ya riƙe ta fiye da istighfari saboda me saboda wannan kalma fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika ka nemi gafaran laifinka saboda kamar manzon Allah ya dinga neman gafaran Allah wa yumayyiz wa yumayyiz zalika anna nabi sallallahu alaihi wasallam idan saboda ma muhimmancin istighfari ibn taymiya yace a zamanin sahabbai a zamanin sahabbai idan annabi yace Allah ya gafarta maka idan yace Allah ya gafarta maka ya kira sunanka ko ya ayyana ka to ba shakka za ka yi mutuwar shahada sahabbai sun gane idan annabi ya ce Allah ya gafarta maka ai kaga addu'a ce akwai bukatu akwai addu'o'i da yawa amma wannan addu'ar idan annabi ya maka to za ka yi mutuwar shahada mutuwar shahada wanda ya nuna kenan babu shakka addu'a dai Allah ya karba kuma ni'ima ta ƙare gare ka don haka ma zaman duniya ya zo ƙarshe idan har ka samu gafaran Allah to me amfanin duniya kuma hmm, wanda zai samu gafaran Allah ai a tafi ko yanzu saboda haka sa, annabi sallallahu alaihi wasallam da zaran ya ce masahabi Allah ya gafarta maka sai ka ji sahabai suna cewa kai wani alkai kam kai babban rabo wato su ma fata suke annabi ya ce Allah ka gafarta min wallahi sahabi fata yake annabi ya nema masa gafaran Allah kuma so daga sun sani idan annabi ya ce Allah ya gafarta maka to zaka mutu amma su mutuwar ma suke nema saboda idan har ka dace da gafaran Allah to ai duniya ta yi daidai an ci ribanta ya ce yumayizu zalika annahu kana nabi idza istaghfara li rajulin kana zalika sababan li wujubil jannati lahu inda annabi ya nema maka gafara to ka'ida ne aljanna babu makawa sai ka shiga ba wai ma annabi ya ce Allah ka shigar da shi aljanna ba a'a idan annabi ya ce Allah ka gafarta ma wani an gama dan aljanna ne to wannan zaka ce wa ya faɗa to akwai ɗaya daga cikin sabansa da ake kira salamatu binul akwa ya faɗi haka ba shakka salamatu binul akwa ya ce wa mastaghfara rasulullahi li insanin annabi bai taɓa neman gafaran Allah ga wani ɗan adam ba ya khussuhu idan dai annabi ya keɓe wannan mutumin illastushhida face wannan mutumin sai ya mutuwar shahada wannan hadisin yana sahih bukhari yana babu gazuwati khaybar shine hadisi na 3960 kuma yana sahihu muslim babu gazuwati ziqarat hadisi na 1802 kaga hadisi muttafaqun alai sahabi ya faɗa in dai annabi ya nema maka gafaran Allah to babu makawa zaka yi mutuwar shahada sai ibn taymiya yace wa استغفاره للرجل lirrajuli عندهم من min jami'il له tilahu. su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da eh, akwai addu'o'i da annabi yake yi amma babu addu'ar da sahabbai suke so babu addu'ar da suke fata su ji ta daga bakin manzon Allah kamar annabi ya ce Allah ya gafarta maka wato wannan ita ce addu'a mafi daraja kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu addu'an gaba ɗaya ba ma kuma sahabbai kaɗai ba ne ai kaji abin da salamatu bin al'akawa ya ce annabi ya roƙa ma al'ummarsa gafara gaba ɗayanta ai umarnin Allah ne Wasu li zambika walil mu'mini na wal mu'minati ka nema ma kanka gafaran Allah kuma ka nema wa muminai maza da matansu to don haka annabi ya yi mana addu'a Allah ya gafarta mana ba shakka amma ba kowa yake mutuwar shahada ba sai wa sai wanda annabi ya ayyana shi shi ne bayanin salamatu bin al'akawa wanda hadisu mutafakun alai idan har annabi ya ayyana ka Allah ya maka gafara to sahabai sun ce labudda sai kayi mutuwar shahada kamar annabi ya ce wa ne Allah ya masa arziki da mutuwar shahada ne saboda duk addu'ar manzon Allah Allah yana karba akwai sahabi da ake kiransa Abdullah bin Sarjas Abdullah bin Sarjas Allah ya kara masa yarda hadisinsa yana sahihu Muslim yana gaya ma almajiransa tabi'ai kenan daga cikinsu akwai wani da ake kiransa asimunil ahwal wani babban tabi'i ne Ya ce. shi wannan sahabi abdullahi bin sajjas yana gaya musu yana ba su labari game da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aitun nabiya wa akaltu ma'ahu yana gaya wa almajiransa na ga annabi mun ci abinci tare ni da shi faƙultu lahu sai na ce ya rasulallah gafarallahu laka Allah ya gafarta maka ƙala sai manzon Allah ya ce wa kai ma haka shine sai almajiran daga cikin su Asim bin al-Ahwal sai yace ce astaghfara laka rasulullah kana nufin manzon Allah ya nema maka gafaran Allah kai ma sai na'am walaka. ba ma ni kadai ba da ni da kai annabi ya nema mana gafaran Allah sai ce ah ka ɗauka wai wata kyauta ce da annabi ya masa sahabbansa kadai ai ba sahabbai bane kadai umarnin Allah shine annabi ya roƙa ma duk wani mumini ya roƙa masa gafaran Allah sai karanta wannan aya sai karanta wannan aya fa'alan annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minati Abdullah bin Sarjas wanda sahabi ne sai karanta wannan aya kaga Allah ya ce ka nemi gafaranka laifukanka kuma ka nemi gafara ma masu imani maza da masu imani mata kaga Allah bai ce ka nema masahabbai gafara ba ka nema wa muminai maza da mata gafara saboda ka sai manzon Allah ya addu'a Allah ya gafarta wa musulmai maza da mata manzon Allah ba wai ya ware wasu ba ne kawai to wannan ya nuna maka me muhimmancin istighfari muhimmancin istighfari idan Allah zai umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka nemi gafarar laifinka wastaghfir li zambika ka nemi gafarar laifinka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi umarnin Allah to kaga ya gwada mana babu dan adam da zai ce baya bukatan istighfari babu shi da a ce annabi bai yi ba to za a ce eh to lallai ba mamaki walittaka in ta yi ƙarfi za a kai lokacin da ba ka ma buƙatar istighfari to inda a ce akwai waliyin Allah wanda ya wuce nemi gafaran Allah bai wuce manzon Allah bai wuce manzon Allah babu wani waliyin da ya fi annabi Muhammad daraja amma ga umarnin Allah gare shi sai abu na biyu abu na biyu muhimmancin nema wa mutane gafaran Allah kaga na farko muhimmancin tauhidi na biyu muhimmancin neman gafaran zunubinka bayan ka nema ma kanka gafara ka nema ma wasu mutane gafara kaga matakai guda uku kenan da aka ce fa'alam annahu la ilaha illallah tauhidi ne wastaghfir li zambika istighfari amma istighfarin matakin farko ka nemi gafarar laifinka kai kanka to kuma kar ya tsaya haka kar ya tsaya haka karkace zanubi na kaɗai ne zan nemi gafara sai a ce to ga misali da annabi Muhammad wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat Allah ya ba da misali da annabi sallallahu alaihi wasallam ka nemi gafaran zunubinka ka nemi gafaran ka nema wa masu imani gafara maza da mata eh, akwai littafin ibnu qayyim Jauziya da ake kira miftahu daris sa'ada kuma abin da ya yasa yayi littafin suna haka kenan mabuɗin rayuwa wato ta daɗi mabuɗin rayuwa ta daɗi shi ne miftahu daris sa'ada rayuwa ta lahira wato idan kana son ka samu rayuwa mai daɗi to karanta littafin nan in ka karanta littafin za ka ga abubuwa na ilimi da ya dinga faɗa kuma gaskiya ne a littafin a mujallar na farko shafin 298 ibn al-qayyim jawziya yace fal jami'u mushtarikuna fil haja duk ɗan adam gaba ɗayanmu muna da tare muna da bukata wurin Allah bal fi kowa wallahi yana da bukata ila magfiratillahi wa afuhi wa rahmatihi dukkanmu muna bukatan gafaran Allah yafewar Allah rahamar Allah to sana kuma kamar yadda kake so ma kanka fakama yuhibbul muslim an yastaghfir lahu akhuhul muslim yanda kake so ma kanka Ah, hakanan kake so a maka addu'a to kai ma ka yi ma wasu addu'a kazalika huwa yan yambage an yastaghfira li akhihi Kar ka ɗauka wa istighfari kawai zaka zauna kana yi kai kadai astaghfirullah astaghfirullah babu laifi babu laifi kana neman gafara ma kanka saura na muminai idan ka ka nemi gafara ma kanka ka yi daidai to amma kafin ka bi manzon Allah sai ka nema wa muminai gafaran Allah don umarnin Allah ne wasu tagfiyar lizan bika walil na wal mu'minati saboda haka me ya kamata ka ce sai ibn al-qayyim ya koya mana addu'an rabbi gafirli, wali wa walidayya walil na wal muslimati walil na wal mu'minati inda za ka riƙe wannan to ka sauke wannan nauyin har ma addu'an sai da Ibn al-Qayyim al ya koya mana yadda mu yi rabbi ka ga ka fara da kanka eh, don haka kayi aiki da umarnin Allah wastaghfir li zambika idan aka ce walil na wal mu'minati mu'minai maza da mata ai sahun mu'minai maza da mata iyayenka ne farko saboda ka in ka ce idan ka ce rabbi gfirli wali walidayya sannan walil na wal muslimati walil mu'minina wal mu'minati sai ce wa kad kana ba'du salaf yastahibbu li kulli ahadin an yudawmi ala hadha du'a kuma wannan yace wannan ma yadda kaga na tsara yace ba ni bane daga cikin salaf wani malami ne ya tsara wannan sai yace ya kamata ya kamata a ce musulmi yana wannan addu'an haza du'a a kulla yau mai marra a rana guda a ce kayi so saba'in sauran kuma sai ka nema ma kanka kawai gafara aƙalla a ce sau saba'in a rana tana rabbi gufirli wali dayya walil na wal musulmati wal na wal mu'minati da yake nan yi sau saba'in akwai salaf da yake ganin ya kamata haka fa yaj'al lahu min wirdan sai ya ce kuma babu laifi don ka mai da shi ya zama wurdi. in ji ibn al-qayyim jawziya ta ya zama wirdi me ake nufi da wirdi misali ka aje mar lokaci kana iya aje lokaci saboda nema wa mumine gafara sauran lokuta kana yi ma nema makanka gafara amma sai ka ce misali idan dai dare ya zo ƙarshe domin istighfar ya fi tasiri a ƙarshen dare wa bil ashari hum yastaghfiruna to da ƙarshen dare ya zo sai ka ce kullum ƙarshen dare zan nema wa muminai gafaran Allah sau saba'in in ya so sauran kuma ka yi taiwa kanka sai ibn qayyim jauza ya ce to ni malami na ka san almajirin ibn taimiyya ne sai ya ce malami na yana gaya min gwada karfi fadlan azima ya faɗa min falalar nema wa mutane gafara ya dinga karanta min hujjoji falalarka nema wa mutane gafara ya ce wallahi saboda yawan abin ma la ahfazuhu ban iya haddace su ba yawan dalilai da ya dinga kawo min sai ya ce ma kana min jumlati awradihi allati la filu biha ni na san Ibn taymiya yana da wurdi wato akwai abin da ya dauka ma kansa na zikiri yana yin sa a wani lokaci wanda babu fashi Ya ce daga cikin wannan na tabbata ibn taymiya ya sa shi a sujuda har ma yana cewa in ja'alahu baina sajdatayn ja'izun wato da a ce za ka yi sujudan farko in ka dago kafin ka sake sujuda wannan zama tsakanin sujuda biyu sai ka ce rabbi li wali walidai walil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati ibn taymiya yace ce ja'izun wannan ba laifi inda zaka yi to amma duk da haka bai dace ka yi watsi da zikirin da manzon Allah yake a wannan gabar ba ya zama ka canza da wannan kuma bid'a ne wato sai dai ya zama kana surkawa wani lokaci kana zikirin da ya tabbata na wannan mahallin wani lokaci kuma sai ka kawo wannan zikiri ka sa a ciki فإذا شهد العبد أن إخوانه مصابون بمثل ما أصيب به idan ka san cewa mutane suna samun musiba mutane na shiga damuwa me dalilin damuwar saboda yawan laifuka kaga kenan mutane na bukatar mene gafaran Allah to tunda mutane na bukatan gafaran Allah muhtajuna ila ma huwa muhtajun ilai abinda kake bukata shi mutane suke bukata idan kana son duniya ta yi daɗi ba cewa za ka yi Allah ka gafarta yin ba sai ka ce Allah ka gafarta mana musulmai gaba ɗaya mazanmu da matanmu ga idan kana taya musulmai neman gafaran Allah ya ce lam ne min adatim illa li fartin idan ma kaga mutum ya ƙi hakan mutum baya nema ma musulmai gafaran Allah ya ce to ba shakka ana neman jahili wannan mutumin ya kai makura idan ana neman jahili wanda bai san bai san darajan maghfiratullahi wa fadlihi bai san darajan gafaran Allah ba bai san falalar Allah ba sai ce wa haqiqun bihaza ala Allah yusa'ad duk mutumin da ya kiyarda ya nema wa mumine gafaran Allah yace to wallahi ya zauna da shiri bukatunsa ma Allah ba zai biya mar ba me yasa yace bukatunka Allah ba zai biya ba saboda in ka dubi abin da Allah ya faɗa anan wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minati ba abu daya Allah ya faɗa ba Allah ya jera abubuwa sai ka ɗauki ɗaya sai ka bar saura shi yasa shi manzon Allah bai ɗauki ɗaya bar wani ba sai ya ce kuma kar mu manta innal jaza'a min jinsil amal Allah yana saka maka ne daidai da aikinka to akwai ibn taymiya ya ce akwai daga cikin salaf wanda ya ba da labari labarin da yake nuna muhimmancin neman gafaran Allah neman gafaran Allah ga, mutane gaba ɗaya ya ce ya tabbata ta labarin da Allah ya bayar a cikin alkur'ani misali a suratul bakara daga aya ta talatin Allah ya ba mu labarin abin da ya auku tsakaninsa da mala'iku wa iz qala rabbuka lil mala'ikati ka iya karanta mana ko وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إن إني أعلم ما لا تعلمون وإذ قال ربك لوك تشند الله يي كان هذا ملائكو شيني ربك للملائكة wato Allah yana yana bayani wani muhimmin abu da ya auku a tarihi Allah ya yi magana da mala'iku kafin a halicci ɗan adam inni ja'ilun fil ardi khalifa zan saka halifa a doron ƙasa ƙalu suka ce a tajalu fiha man yufsidu fiha ka saka a ƙasa za ka saka halittar da za ta yi taɓar na, wa ya dima a halittar da zai ta zubar da jini wa na bi hamdika bihamdika gashi mu muna tasbihi muna godiya gare ka wa su laka muna tsarkake sunanka qala sai Allah ya ce inni a'lamu ma la na san abin da ku sani ba to tun da mala'iku sun tuhumi hikimar Allah sai Allah ya ce barin jaraba ku wamta hannun mala'ika sai Allah ya ce zai gwada mala'iku zai musu jarabawa wannan ya zo a hadisin abdullahi bin umar hadisin abdullahi bin umar wanda ya zo mawquf kuma ya zo marfu ya daga hadisin yana cewa sami annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya qul ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya taba gaya masa habbai annabi ya ba su labari abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inna adama annabi adam alaihi salam lamma ahbatahu Allah ta'ala ila al-ardi lokacin da Allah ya saukar da shi nan duniya lokacin da Allah ya saukar da shi nan duniya to kaga wannan ya nuna ba ma kafin ai halittan bane sai da Allah ya saukar da annabi Adam kaga an riga an halicci annabi Adam an saukar da shi a nan duniya sai mala'iku suke tambayar Allah ay rabb ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a yanzu Allah ka saukar ma duniya wanda zai taɓarna ya ta zubar da jini. Rabbana nahnu atwa laka min bani Adam, ya Allah mun fi biyayya gare ka fiye da ‘yan adam, mun fi ‘yan adam biyayya gare ka, to wannan yana cikin dalilai da yasa malamai suke cewa kafin annabi Adam ya sauko a doron ƙasa, mala'iku sun tabbata a doron ƙasa sun bauta ma Allah, saboda wannan kalma da suke faɗa, shi yasa suke ce ma Allah wa nahanu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka already suna nan a duniya iyakar abin da ba su samu ba shine a mai da su su zama khalifa amma suna nan a duniya shi yasa suke tambaya Allah ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a mu kuwa fa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka to da suka faɗi haka qala Allah ta'ala lil mala'ika sai Allah ya ce wa mala'iku to abinda nake so da ku halummu malakaini min almala'ika tunda na riga na saukar da Adam da jama'ansa kuma kuna cewa ku kun fi ‘yan Adam ba, to ku bani mala'iku guda biyu da zan saukar da su duniyar su ma, ku bani mala'iku guda biyu, ku kawo sunan mutum mala'iku biyu, halummu malakaini min almala'ika hatta yuhu bata bihima ilal ardi. ku ba da sunayen mala'iku guda biyu sai a saukar da su doron ƙasa. Fanan zur tun da kun ce, ku kuna kaza kuna kaza, yanzu za a gani practical kenan. Za a saukar da mala'ikun nan a duniya idan aka saukar da su sai a gani wani irin zama za su yi a duniya. Ta wannan shi ya sa wasu malaman ke cewa da can mala'iku ba sa doron ƙasa. saboda wannan magana da Allah Ta baraka wa ta'ala yi, kaga kenan an saukar da su don a gwada su yaya zamansu zai kasance a doron ƙasa kamar yanda zaman ɗan adam ya zama a doron ƙasa za a jarabawa gare su ƙalu suka ce rabbana ya Allah mun yadda ko mun zaɓi mala'iku guda biyu haruta da maruta mun zaɓi harutu wa marutu kun zaɓe su e to fa'uhu bi ta'wil al sai Allah ya saukar da su duniya sai Allah ya kira waɗannan mala'iku guda biyu sai ya saukar da su wa musilat lahum az-zuhra imra'atan min ahsani al-bashari tauraruwa az-zuhra sai aka rikidar da ita ta zama mace daga cikin ‘yan adam kuma a duniya ba mace mai kyau kamanta. Taurariya ce wanda kaga taurariyar a sama take, sai Allah ya rikidar da ita mai da ita ta zama ɗan adam inda Allah ala kulli shayin qadir Allah yana iya komi saboda ka Allah ya mai da ita ta zama ɗan adam sai ya saukar da ita a duniya kuma kyakkyawa faja'atuhuma sai ga waɗannan mala'iku guda biyu Harutu da Marut sun zo fasa'alaha nafsaha sha'awarta suka same sha'awarta ya shiga rayukansu saboda aka suka same ta suna bukatar lalata da ita waɗannan mala'ikun tunda Allah ya riga ya saukar da su duniya kaga ya ba su kudura irin ta sha'awa da sauransu kenan ba abin da ya gagara Allah to sun nemi lalata da ita wannan mata sai ta yarda ta ce la wallahi ba zan taɓa yadda in yi lalata da ku ba sai kun yi abu ɗaya suka ce menene wannan hatta ta kallama bi hadhihi kalimatu min al-ishraki sai ta gaya musu wata kalman shirka duk wanda ya faɗi wannan kalma to ya zama kafiri duk kasan kasan akwai kalmomi na shirka kuma har yanzu idan musulmi ya faɗi irin wannan yana fita daga musulunci Allah ya kare mu to sai ta ba su misali eh, eh, da kalma ɗaya in dai kuna son ku yi lalata da ni to sai ku faɗi wannan kalma shikenan faƙala suka ce a wallahi la nushriku billahi abadan ai wannan zina wani laifi ne kaɗan amma a ce shirka a ba mu ba za mu taɓa shirka da Allah ba ba zai yiwu ba ba zai taɓa yiwuwa mu shirka da Allah ba har abada fasaha ba da anhu ta ce to shikenan kowa ya kama gabansa ta yi tafiyar ta summa raja'at ana nan summa raja'at bi sabiyin tahmiluhu ana nan sai ga ta tazo za ta wuce da yaro wannan karo ma ta samu haihuwa to nan fasa'alaha nafsaha suka sake roƙon su yi lalata da ita sai ta ce la wallahi ban yadda ba hatta ta qatula hadha sabi sai kun kashe wannan jinjirin idan za ku iya kashe wannan jinjiri to zan yi lalata da ku faƙala suka ce wallahi la naqtuluhu abadan ba za mu iya kisan kai ba har abada fa zahabat ce ta ce to shikenan kowa ya kama gabansa ta yi tafiyar ta sun mara jihar bi ƙadahi hamrin sai ta dawo wannan karo da ta zo sai ta zo da kofin giya ta kawo musu giya idan dai kuna son zina to ku sha giya kaga wannan shine zaɓi na uku dama waɗannan manyan zunubai a jere suke a hadisin manzon Allah shirka zina giya Allah ya mana kariya ta zo da giya ta hamiluhu tana ɗauke da shi fasa'alaha to ke har yanzu ba za ki yadda ba lalata nan da muke bukata ta ce la wallahi tuntuni ina muku rantsuwa ba zan yadda ba to amma tun da ba ku yi waɗancan ba ba ku yadda ku faɗi kalma ta shirka ba ba ku yadda ku kashe yaro ba to wannan ai yana da sauƙi eh, ta sharaba hada khamra wannan giya ne ba shakka amma in kun dan kurba ai kenan ku dai kurba shikenan suka ce to wannan ka ai kaga ba hakkin kowa dan dai mutum ya sha giya ai yayi wa kansa ne ka san fasiki tawili yake sa ya bata sai fara tunani ai giya dai kaga ba kudin wani nasata ba to bai san halaka ne ba fasakira suna sha suka bugu fawaka alaiha don haka suna buguwa suka yi zina da ita wa qatala sabi kuma ga wannan yaro suka kashe shi kagas da suka sha giya sai zama da shirkan eh, eh, eh, da zina da kisan kai duk sun yi ma a faƙa bayan sun farfado Ƙalatin mar'a sai matan ta ce wallahi ma taraktu ma shay'an babu wani abin da kuka bari mimma abaitumahu abin da da kuka da kun ƙiyar da ku yi shirka kun ƙiyar da ku kashe yaro ma hu alayya illa qad Ga gashi yanzu kun yi hi na hina tun tunda yanzu kun bugu daga lokacin da suka shiga maye sai zama sun fita hankalin su to wannan yasa mutane kaga waɗannan mala'iku sun yi laifi harutu da marutu to sai Allah ya ba su zabi fa khayyara fa khayyara baina azabid dunya wal akhirah shine sai Allah ya ba su zaɓi duk wanda ya saba mar dama sai an mar azaba man ya amal su'an yujza bihi duk wanda ya abu mara kyau sai an saka mar to sai dai kuna da zabi a muku kayyar a duniya ko a je lahira fakhtara suka ce mu mun zaba azabar duniya a mana azabar a duniya kafin a je lahira to shine sai Allah ya musu azaba wanda azabar su da aka dora musu ita ce karantar da sihiri wannan hadisi yana al-musnadun imami ahmad kuma shine hadisi na 6172 malamai sun rabu gida biyu game da wannan hadisi akwai malaman da suke ingantawa babu shakka duk da cewar akwai malaman da suke ganin hadisin bai inganta ba amma akwai manyan masana hadisi waɗanda sun yadda wannan labarin ya inganta daga cikinsu akwai ibnu hajar in ka dubi fathul bari yana mujallar na goma shafin 235 ya ce lahu kasira labarin ya samu hanyoyin riwaya da yawa ya ce jama'atu ha saboda yawan riwayar ibn hajjar ce gaba sai na masa littafi kansa wato sai ya rubuta juz'un ya rubuta wani juz'i na littafi ya rubuta risala musamman kawai riwayoyin da aka samu daga manzon Allah game da wannan labari Ya ce in ka karanta riwayoyin ya kadul waqifu alaihi qata'u bi wuqu'i hadhihi alqissa inda zaka karanta hadisan gaba daya zaka iya tabbatar da ba shakka wannan labari gaskiya ne In inji ibnu hajar saboda me li kasarati turuqihi alwarida fiha saboda yawan hanyoyin da aka samu na hadisan nan wa quwwatu makhariji aksariha kuma galibin hadisan da aka samu din sai zamanto hanyoyin nasu sun zo da ƙarfi ba masu rauni ba ne. to amma ba shakka akwai malaman da suke inkari shi wannan hadisi saboda me saboda ya saba ma wasu abubuwa da suka dace da halittar mala'ika da don haka in ka dubi littafin tafsiri zaka ga wannan labarin zaka ga wannan hadisin amma za ka ga kowane malamin tafsiri da irin fahimtar da yake aje masa wannan labari to amma eh, mun yi magana a kan wannan hadisin karatun fathul majid darasi na 25 ina tsammani a 2011 so mun karanta riwayoyin mun karanta malaman da suka inganta da waɗanda ba su inganta shi ba a takaice wannan labarin yana daga cikin labaran da shi ibnul qayyimul jawziya ya yadda da abin ya faru ya yadda cewa abin ya faru a wannan littafin nasa miftahu daris sa'ada to me ya faru abin da ya faru shine sai yace ce Allah ya jaraba su bimam tahanahuma bihi Allah ya yi jarabawa ga waɗannan mala'ikun to tun da ya musu jarabawa sai gashi sun faɗi ai su suke cewa a taj'alu fiha man yufsidu fiha yanzu za ka sa mutane da za su yi taɓarna a doron ƙasa to gashi Allah ya sauka da mala'iku guda biyu su ma sun yi barnan to sai mala'iku suka gane ashe ba daga halittan ɗan adam bane musibar a nan doron ƙasan ne duk wanda za a saukar da shi nan duniya to fa sai dai da kariyar Allah ko mala'ika ne aka saukar da shi doron ƙasa wallahi da wuya kai labari saboda musibar a duniyan nan take ai in ka dubi alkur'ani a wurare da yawa Allah yana cewa walau ruddu la'adu limanhu an a lahira kafiri zai ce na tuba kamar da ni duniya ba zan sake ba Allah ya ce ina da zan dawo da shi duniya wallahi zai saki saboda me saboda musibar ta duniya ce in eh, wanda ya tsira shine kawai wanda Allah ya tsiratar da shi to daga lokacin shine fa sai mala'iku suka ce to gaskiya waɗannan mutane da suke doron ƙasa muna da wani hakki a kansu daga lokacin suka fara addu'a ga ‘yan Adam, wanda Allah ya bamu labari a farkon suratu gafir, Allah ya ce, Allazina ya hamilu na يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الله سبحانه وتعالى يتي الذين يحملون الأرش sai aka fara da mala'ikun da suka fi kowane mala'ika su ne mala'ikun da suke ɗauke da al'arshi mala'iku masu ɗaukan al'arshi wa man haulahu da waɗanda suke kewaye da al'arshi waɗanda su ne manyan mala'iku gaba ɗaya yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi suna godiya ga Allah mahaliccinsu wa yu'minuna bihi suna gaskanta Allah ba iyakan haka ba wa yastaghfiruna lilladina amanu suna nema wa muminai gafaran Allah kaga abinda Allah ya faɗa ma annabi fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minati mala'iku gaba ɗaya suna nema wa masu imani gafaran Allah kuma har ma Allah ya ba mu labarin yadda addu'a take rabbana ga abin da mala'iku suke cewa ya Allah wasu ita kulla shai'in rahmatan wa ilma rahamarka da iliminka sun yalwaci dukkan komai kafi kowa sani kuma rahamarka tana mamayan mai laifi da mara laifi rahamarka tana samun mai laifi tana samun mara laifi faghfir don haka muna roƙonka lillazina tabu waɗanda suka tuba wattaba'u sabilaka suka bi tafarkin ƙwarai suka bi hanyarka muna roƙonka ka gafarta musu waƙihim azabar jahim Allah ka tsare su daga azabar wuta basu ma ma tsaya ba suka ce rabbana wa adkhilhum rabbana wa adkhilhum جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم سنة ربنا يا الله وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم الله كشجر سجدان الجنة وأنك مسؤال القوري wa man salaha min aba'ihim da iyayensu na kwarai wa azwajihim da matansu wa zurriyatihim da ƴaƴansu ka duba yadda addu'a mala'iku fa ke roƙa mana Allah ba ma mutane bane Allah mala'iku suna mana addu'a Allah ka hada muminai da iyaye da mata da yara wato kamar yadda kake a nan duniya eh, gidanka Allah ya tada kai a lahira da iyayenka da ‘ya'yanka da matanka duka haɗa ka a gidan aljanna, abin nan ba ƙarmar hama ba ce, In innaka antal azizul hakim lalle kai mabuwayi ne mai hikima, Ka ga Allah ya yi umarni ga annabi sallallahu Alaihi wasallam ya nema wa masu imani gafara maza da mata, Allah ya ba mu labari, mala'iku suna nema wa masu imani gafara maza da mata, to kuma karka ɗauka ya tsaya haka, don a nan abin da Allah ya ce, wastagfir li zambika wannan umarni ga annabi ne direct ko da yake malaman tafsiri sun ce an kira annabi amma mu ake nufi to akwai inda Allah ya kira mu mu din ma mu rika nema ma juna gafara wanda zo a suratul hashiri aya ta goma wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna ja'u ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم kaga آية سورة الحشر إذا an ce ga umarnin Allah ga annabi ya roƙa wa mumine maza da mata gafara ga bayanin Allah labarin da Allah ya bamu game da mala'iku suna roƙawa masu imani gafara maza da mata to saura kuma umarnin Allah gare mu mu kanmu wanda ya zo a suratul hashiri ja ja'u min da waɗanda suka zo a bayan sahabban annabi Muhammad ya na ga abin da suke cewa Rabba na gafiyar lana Allah ka gafarta mana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان كغافر تام يوم ومودن سكرقام إيماني ولا تجعل في قلوبنا جلا الله كذا كسنك إيايا أزكاتم للذين آمنوا قوتن سكي إيماني ربنا إنك رؤوف رحيم kaga kenan an samu umarnin Allah kai tsaye don haka yasa shi musulmin kwarai yana roƙa ma kansa gafara ya roƙa wa magabata da kuma rayayyu musulmai gaba ɗaya gafara wannan ƙa'ida ne wannan ƙa'ida ne saboda mai dacewa da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da tabbata a kan tafarki na ƙwarai don ibn taimiyya littafin majimu fatawa mujalla na shafin ɗari da hamsin da biyu ya ce idan baka yarda da wannan ba to ka fita daga da'iran ahalus sunna Allah ya tsare mu in dai kana son ka tabbata a cikin ahlus sunna sai ka bi wannan tsari Allah ya yi umarni ga annabi ya nema wa muminai gafara maza da mata Allah ya gaya mana mala'iku suna roƙa wa muminai gafara sannan kuma Allah ya ce mutanen ƙwarai suna addu'ar Allah ya gafarta mana ya gafarta wa waɗanda suka riga mu imani suka riga mu imani sai ya ce don haka ƙa'ida ta ahlus sunna salamatu ƙulubihim wa alsinatihim harshen musulmi da zuciyar musulmi suna kubuta daga baƙi wata wani abu na, illa ga wani musulmi idan kaga mutum yana zagin wani ya aibanta shi baya roƙa mar gafara ta wannan baya tafarkin ahlus sunna ya ce ƙa'ida ne saboda abin da Allah ya faɗa kenan idan dai kana neman ka tabbata a da'ira ta sunna to dole ne ya zama kana roƙa wa duka masu imani gafara idan aka ce igfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta ma ƴan uwanmu waɗanda suka riga mu imani a matakin farko sahabban manzon Allah kenan gaba ɗaya sahabban annabi ai sun riga mu imani to sai gashi Allah ya ce alamar mutumin shi ne wanda zai roƙi Allah ya gafarta ma wanda ya riga shi imani kaga kenan idan imani ka ya inganta zaka ce Allah ka gafarta ma sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta ma iyayenmu Allah ka gafarta ma kakanninmu Allah ka gafarta mana Allah ka inganta imaninmu saboda haka ka ringa addu'a ma kanka kuma kayi addu'a ma masu imani wannan ka'ida ne idan mutum ya cika waɗannan to ya tabbata a da'irin ahlus sunna idan mutum bai yi haka ba ibn taymiya ce to ya bar asali min usuli ahlus sunnati wal jama'a ya bar wani asali daga tafarkin ahlus sunna wanda shine ka kar a samu ƙiyayyar musulmi a zuciyarka ƙa'ida ne kada ka yadda a samu ƙiyayyar musulmi a zuciyarka don muddin akwai ƙiyayyar musulmi to ba shakka wannan ba zai samu ba tunda abin da Allah ya faɗa kenan Allah ya sa mu tabbata akan wannan siffa ta kwarai Allah ka gafarta mu iyayenmu da kakanninmu ka gafarta mu waɗanda suka riga mu imani Allah matsaukaki ka inganta namu imani ka kyauta ƙarshen mu akwai waɗansu suka rubuta tambayoyi guda biyu wannan ya ce mutum ne ya yi saki da fushi saki uku sannan ya dawo ya ce ukun ya yi ne akan fushi zai mai da ta to don saki a cikin fushi wannan ba shaka ya tabbata Eh, waye zai saki dama ransa yana hankalinsa a kwance dama za a rabu da matan a cikin fada yake rabuwa ko amma asali a sunna abinda aka so da kai kada ka saki mace sai ta yi haila ta yi tsarki kaga koda ta bata maka ne neman hankali ya kwanta ta yi haila ta yi tsarki baka yi jima'i ba sai ka ce wance ga saki to wannan ka tabbata a sunna har ma lada za a baka saboda ka bi sunna shi yasa kaje ana kiran shi talaqus sunna sakin sunna saboda in kai haka ka bi sunnar manzon Allah amma ba wai ana so mutane su yi sakin bane to sai dai dan kana cikin fushi ka sake ta wai sai yake ganin ai sakin bai auku ba ai ba shakka saki ya auku mutumin da sakinsa a cikin fushi baya aukuwa Shi ne kaɗai mutumin da duniya ta ba da shaidar yana samun taɓin hankali idan ransa ya ɓaci, don ana samun irin waɗannan mutanen ba su da yawa mutum ne wanda in ransa ya ɓaci, to sai ya rasa hankali gaba ɗaya, yana da yana da matsalan ƙwaƙwalwa. in ka dubi sahihu fiqh sunna juz'i ina ku shafin tisina, amma in ba shi ba haka kawai wai dan ranka ya ɓaci ka yi sake daga baya ka huce ka ce ba ka yi saki ba wannan ba daidai ba ne in ka yi saki a cikin fushi saki ya inganta to sai dai abu na biyu shi ne sakin ya ce uku ne to tunda saki ya yi guda uku tunda ya yi saki uku a kalma ɗaya wannan sakin bidi'a ne sakin bidi'a kuma bai auku ba wannan ita ce fahimta masu inganci saki uku a kalma ɗaya ana ɗaukansa a matsayin saki ɗaya ne amma idan ka yi sake a cikin fushi wannan sake ya tabbata in ka dubi zadun ma'ad na ibnu qayyim jawziya yana juz'i na biyar shafin 215 ban ma san malamin da yayi magana game da mas'alan saki kamar ibnu qayyim jawziya ba yayi magana game da wannan matsala ya tabbatar babu shakka duk wanda ya sake a cikin fushi sakin sa ya auku sai dai kawai mutumin da an san bacin rai yana tsananta gare shi har ya kai ga raba shi da hankali to shi wannan idan ya yi saki a cikin fushi sakinsa bai auku ba saboda mai baya cikin hankalinsa amma idan ka sake sau uku sai a ɗauka ɗaya ne sharaɗi kawai da malamai suke shi ne idan maganar ba ta je gaban alƙali ba saboda alƙali yana da wani hurumi alƙali yana da wani iko idan aka ce akwai sabanin fahimta sai alkali ya ce to ga inda nake ni to shari'a ta ba shi wannan dama saboda haka idan aka je kotu idan ya kai gaban alkali sai alkali ya ce ka ce ka sake ta sau uku ko ya ce to ni ukun na ɗauka to wallahi wannan auren kuma ba mai gyara shi a yin kalwar zamanin sai na umar ya tabbata sai na umar ya ce to tun da kuna wasa wanda duk ya yi saki uku nan mun ɗora mai ai saboda sayyidina Umar mai iko ne to don haka yasa duk wanda ke da iko idan ya tabbata amma idan abun bai kai kotu ba miji da mata ne kawai cikin bacin rai ya sake ta sau uku in ya ce ah, ya maida ta aure ya inganta babu shakka ta sai wannan mai tambayar kuma yana cewa mutum ne ya rabu da matarsa sai ya ce zai maido da ita amma sai mahaifiyarsa ta ce ba ta amince ba ko ya halatta ya mayar da ita ba da izinin mahaifiyarsa ba ni akwai wata aya ta 232 suratul baqara sani ba alaran ko za ka kira mana ita wa idza nisa, nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'buluhunna فبلغن عجلهن فلا تعدلوهن فلا تعضلوهن أن ينكحن نعم، أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ثم سي الله يجي ذلكم أزكى نعم والله يعلم ما تعملون بصير Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya ta 232 yana magana akan mutumin da zai sake matarsa da shi da ita suna son su sake gyara aure iyaye su ce su yadda ba. Mutum ne ya sake matar shi, yana son ya mai da ita, sai Allah ya ce fala ta'buluhunna an yankihna azwajahunna kar ku hana su su sake komawa ga auren shi yasa Allah ya ce yankihna azwajahunna ko da idda ta kare ne mutumin nan ya ce yana buƙatar zama da ita wannan mata ko da idda ta kare ne ya ce yana so a sake auren Allah ya ce kai waliyi ko iyaye karku yi kuma sai Allah ya ce Uh, zalika yu'azu azubihi. wannan fa wa'azi ne Allah yake yi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir ana wa'azi ga wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe saboda ka kaga kenan ba daidai bane iyaye su hana miji da mata su sake aure su gyara auren su uh, kaga kenan abinda uwar ta yi anan ba daidai bane wannan nassin alqur'ani kenan kuma na biyu Allah ya ba mu tunani ya ba mu amsa ta hankali yace zalikum atharu eh, yace wa athar Allah yace wannan shine mafi tsarkaka wa athar me yasa Allah ya faɗa saboda ai auren wanda an san halin shi ya fi auren wanda ba a san halin shi ba shi wannan mijin da kuke ganin ba kwa son ta sake komawa gidan shi Allah ya ce ya fi tsarkaka ya fi zama alkhairi don kun gwada shi kun gani wanda ba ta ma sani ba kuma ka san duk wanda za ta aura babu shakka dole ne yana da nashi matsala wallahu wa Allah ya ce shi ya sani amma ku ba ku sani ba kaga ya gwada cewar Allah ya san alkhairi inda yake to tun da Allah ya hana idan uwar ta ce ba ta yadda ba wa za ka bi kenan Allah ko uwar saboda yi sa, babu laifi a saba ma iyaye idan sun saba ma Allah amma idan an bi matakin gyara sun ƙi ganewa kuma duk da haka malamai sun ce a yi hikima ta wajen kyauta ta zama da su babu ɓace rai illa dai ba za ka yi abin da suka so wanda ya saba ma ƙa'ida ba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 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب